This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daren yau Laraba takwas ga watan Janairu na shekarar 2025. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa barazanar da 'yan bandaga ke yi a wasu sassan jihar Zamfara a Najeriya na ci gaba da kawo fargaba da damuwa a tsakanin mazauna yankunan da matsalar ta shafa. duk ƙauyukan shinkafi da zurmi da isa da wanda ke bin hanyar shinkafi zuwa ƙaura zuwa shinkafi zuwa isa zuwa shinkafi zuwa sabon birni zuwa shinkafi zuwa sokoto yana cikin tashin hankali ɗaya daga cikin mazauna yankin kenan da aka yi hira da shi za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Sannan idan an jima 'yan mun buɗe layukan wayarmu za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan hare-haren da 'yan bindiga da ma mayakan Boko Haram suka kai kwanan nan a wasu yankunan arewacin Najeriya da ko da ƙoƙarin da hukumomin ƙasar ke yi. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. Bayan haka Sulaiman Manubarma zai gabatar da shirin na kasa ba kasawa ba wanda ya tattauna da wani mai lalurar idanu mai koyarwa a wata makarantar boko da ke jihar Adamawa a Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. wani harin makami mai linzami da rasha ta kai kan birnin zaporozhia da ke kudancin ƙasar ukraine ya kashe akalla mutane sha uku a yau laraba tare da jikkata wasu da dama kamar yadda hukumomin ukraine suka sanar harin ya zo ne mintuna kaɗan bayan da gwamnan yankin ivan freedom ya ga in cewa makamai masu linzami masu sauri da bawamai da ake tayar da su daga nesa sun nufi yankin zaporozhia gawawwakin mutanen da harin ya ritsa da su da kuma mutanen da suka jikkata sun bazu akan wata hanya da kuma wuraren da ke makwabtaka da wata cibiyar harkokin sufurin jama'a da aka lalata. Tarkacen harin sun afka wata motar bas da fasinjoji a ciki, in ji ofishin mai shigar da kara na Ukraine. Kazalika an lalata wasu manyan gije-gije da masana'antu da sauran ababen more rayuwa a harin. ma'aikatan agajin gaggawa na ƙoƙarin farfaɗo da wani mutum yayin da ake iya ganin wuta da hayaƙi a wasu motoci a bayansa Yau Laraba shugabannin Taliban Afghanistan sun masanta furucin da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya yi na cewa sun karɓi miliyoyin wato biliyoyin daloli na taimakon kuɗi daga Amurka tun bayan da suka dawo kan mulkin ƙasar. Hamdullah Pirat, mataimakin mai magana da yawun Taliban, ya mayar da martani ga ikirarin na Trump da cewa gwamnatin Kabul ba ta tsammanin ko neman wani taimako daga Amurka. a gaskiya amurka ba ta bada da kosisin kwabo ga masarautar musulunci ba in ji firat yayin da yake magana kan sunan gwamnatin afghanistan ƙarƙashin mulkin taliban maimakon haka ta kwace tare da rike biliyoyin daloli da suka dace na mutanen afghanistan in ji shi martanin da taliban ta mayar ya biyo bayan taron manema labarai trump a florida ranar talata lokacin da aka tambaye shi yin sharhi kan zargin biliyoyin daloli na wata-wata da gwamnatin Biden ke yi ga shugabannin Afghanistan. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. tare da taken tsaron turai ƙasar poland ta karbi shugabancin ƙungiyar tarayyar turai a shekarar 2025 a wani muhimmin lokaci Ƙungiyar EU mai mambobi 27 na fuskantar matsalar tattalin arziki mai rauni da wato da tasirin yakin rasha a Ukraine da kuma samun cikas ga faɗar da ƙungiyar. Wannan ƙari ne kan yanayin siyasa da ake ciki. Komowa Donald Trump zuwa fadar White House a wannan watan tare da shirinsa na saka Amurka a farko, wanda ya haifar da damuwa game da yiwuwar aza sabon harajin Amurka kan kayayyakin da Turai ke fitarwa, da kuma ƙara matsin lamba a ƙasashen na Turai su bunƙasa kudaden tsaronsu. A yayin da shugabanni a Faransa da Jamus suka shagaltu da ƙalubalen siyasar cikin gida. Ƙasar Poland wanda galibi ana kallanta a matsayin mai kawo cikas a siyasar EU yanzu ta kuma kujerar direba. daga ƙarshe dubban mutane ne suka jajirce wa tsananin sanyi don zuwa fadar gwamnatin amurka domin nuna girmamawa ga tsohon shugaban ƙasar jimmy carter wanda ke kwance yau laraba a tsakiyar demokradiyyar amurka gabanin jana'izarsa mai cike da farin jini masu wato masu makoki waɗanda suka haɗa da zaɓaɓɓun jami'ai da dama da mataimakin shugaban ƙasa kamal harris sun bayyana nasarorin da aka samu da kuma mutum takardar shekaru ɗari wanda ya mutu a watan jiya david smith farfesa a makarantar kata don zaman lafiya da warware rikici a jami'ar george mason ya ce a fili tsohon shugaban ya yi tasiri a aikinsa ya shaida murya amurka cewa ya ziyarci fada shugaban ƙasa ne domin karrama mutumin amma kuma don karrama ayyukan da karta ya yi akwatin gawa tsohon shugaban da aka lullube ta da tuta ta isa zauren rotun da jiya talata gabanin babbar jana'izar ƙasa a gobe alhamis idan allah ya kai mu. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Barazanar da 'yan bindiga ke yi wa wasu mazauna yankunan jihar Zamfara a Najeriya da sabbin hare-haren da suke kaiwa na ci gaba da janyo fargaba da damuwa tsakanin al'ummomin yankin da matsalar ta shafa. Duk da cewa hukumomi na ci gaba da cewa an ci galabar maharan kuma tsaro ya fara inganta. wakilin muryar amurka abdulrazak bello kaura ya ji ta bakin wasu al'ummomin yankin da ma jami'an tsaro game da matsalar ga kuma rahoton da ya aiko mana daga gusau Kalubalen tsaro a jihar Zamfara na ci gaba da jefa shakko da rudani a cikin zukatan wasu al'umma musamman na ganin yadda 'yan bindigar ke ci gaba da kai hare-hare a wasu yankunan jihar duk da cewa mahukunta na furta cewa ana samun sauki a kan lamarin to sai dai wasu 'yan Najeriya kamar irin su Malam Zakar Adamu shugabannin kungiyar rundun adalci ta Arewa maso gabacin Najeriya na ganin cewa ba ma dauko hanyar magance matsalar ba idan har 'yan bindigar za su iya kalubalantar jami'an tsaro da ma gwamnatin karan kanta. Ƙasa kamar Najeriya a waye gari a ce wani mutane sun bullo sun gagari gwamnatin Najeriya Najeriya wanda muke da komai Allah ba mu dukiya da makamai da kayan aiki duk muna da shi a waye gari a ce wai ya gagari gwamnatin Najeriya ka har wani mutum ya fito a Najeriya na tutuwa cewa an kama ɗan uwansa an rike shi wanda in ba a sake shi ba ya ce zai killace mutane ci gaba da kashe wanda har yanzu yanzu magana da ke da kai dan ya fara yana yi a waye gari a cewa an rufe inda yake an rufe inda za a yi da shi yace lokaci yayi da ya kamata al'ummar Najeriya su samu sa'ida da kuma fita kangin tashin hankali da sauran matsalolin da suke fuskanta saboda abu ne ya gallaba yan Najeriya hakkin gwamnati ne fa ta kare dukiyoyin al'umma da rayukansu da mutuncinsu yau an waye gari a Najeriya babu ɗaya abin da ake. Har yan bindiga dai a jihar Zamfara ya sake kunno kai ne a yan kwanakin nan musamman a yankin Shinkafi da yankin Bukoyim da wasu yankunan jihar ta Zamfara da ke fuskantar har har yan bindigar akai-akai. Wani mazauni ƙauyen unguwar sarkin musulmi da ke karamar kawo mulkin ƙauren na Moda ya koka akan harin zarin ruga da yan bindigar ke yi a ƙauyen nasu. So muna kira ga gwamnati ta yi duk mai yiwuwa na ganin cewa an magance wannan matsala domin abin da suke so su ga sun tada wannan gari suna zuwa irin bayan la'asar su buɗe ma mutane wuta su mutanen gari suka yi kokari suka naɗa masu gadi yanzu garin na an kashe musu mutum kusan mutum bakwai don ga kwamandan masu gada an kashe shi shi ma sani abdullahi shamba wamban shinkafi ya koka karara a kan barazanar da ya ce yan bindigar suke yi wa al'ummar karamar hukumar mulkin ta shinkafi inda har ya mika kokon baransa zuwa ga mahukunta na neman a ceto yankin nasu daga barazanar yan bindiga duk ƙauyukan shinkafi da zurmi da isa da wanda ke bin hanyar shinkafi zuwa ƙaura zuwa shinkafi zuwa isa zuwa shinkafi zuwa sabon birni zuwa shinkafi zuwa sokoto yana cikin tashi hankali wannan matsaloli na tsaro wanda ya da shekara goma sha uku ana fama da shi ya ci ya canyewa saboda sakaci na shugabanni ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki To sai dai Laftar Lakan Abubakar Abdullahi mai magana da yawan rundunar tsaro ta haɗin gwiwa da ake kira a Operation Fansar Yamma wato rundunar a ƙirƙiro domin dawowa da zaman lafiya a yankin arewa maso yammacin Najeriya ya ce dakarun sojin sama da na ƙasa da ma sauran jami'an tsaro da ke aiki ƙarshen rundunar ba su yi ƙasa a gwiwa ba kuma suna ci gaba da samun galaba akan yaƙi da 'yan bindigar. Dakarun sama wato sojojin sama su ma sun gabatar da wani samame a maboyar 'yan ta'adda da ke tsakanin fakai zuwa kwari shi wannan farmaki sun kai shi ne sakamakon bayanai da suka samu na cewa ɗaya daga cikin kasar gumi 'yan ta'adda da ake kira bello turji yana ganawa da makusantarsa a wannan wuri wannan hari ya yi sanadiyar raunata wasu daga cikin makusantan shi wannan dan ta'adda da ake kira bello turji an dai kwashe gomman shekaru ana fuskantar kalubalen tsaro a jihar ta zamfara lamarin da ya sanadiyar lakwame rayuka da dukiyar al'umma masu tsarin yawa abdulrazzaq bello kaura sashen hausa na murya amurka daga gusau jihar zamfara a najeriya Madalla a gaida Abdulrazak Bello Kaura shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha ashirin da da kuma talatin A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. Shirin na wannan mako ya samu bakoncin wani mai larurar idanu mai koyarwa a wata makarantar boko da ke jihar Adamawan Najeriya. ma lokacin farko ba zan manta ba na ɗauki jarakuna zan je gidan mai sai na sami masu ba da mai na so mai suka ce malami za ka da mai a nima kamar yadda ake sayarwa nima zan yi kokari ga na rufa ma kaina asiri. A niger wani mai bukata ta musamman ya dage da aikin walda haɗe da kanikanci a maraɗi. Na yi karatu Eh, na muhammadiya bangaren boko dai ban yi ba tunda a lokacin akwai matsala ta rashin abin hawa tsakanin da mu da kwallon akwai nisa sannan za mu karkare da fatan na kasassun gana a yayin da sabon zababban shugaban kasar john dramani muhamma ya karbi ragama a jiya talata bakwai ga watan janairu da basis public transport systems yanzu za ka fita nan ga ka ce cikin gari for instance persons with disability bai shiga abinda muke kira nan ga trotro Masu bukata ta musamman a Najeriya na ci gaba da nuna azama wajen taka muhimmiyar rawa a al'amuran ci gaban al'umma. A jihar Adamawa da ke yankin arewa maso gabashin kasar wani wanda ya tsinci kansa a halin makanta sakamakon kaddara na ci gaba da bada da gudunmuwa a sha'anin ilmantarwa bakon shirin wanda a baya ya yi sana'o'i da dama ciki har da kasuwancin man fetur malamin makaranta ne a yau ya yi wa wakilin muryar amurka lado salisu muhammad garba takaitaccen tarihin rayuwarsa sunana jibril adamu amzaranda ni ne a zonal coordinator na kungiyar makafi a nan najeriya gaba daya wanda ke fama north east mm. ranka da zonal wannan lalura da kake ciki na makanta madauka cewa yaya al'amarin ya same ka ne da shi aka haife ka ko dai bayan an haife ka ka tsinci kanka ciki eh, lalle gaskiya bayan an haife ne kusan ina irin shekara goma sha ɗaya mm. zuwa sha biyu mm. abun ya same ni ba ba ciwo ba komai dai kawai abun ya zo ne kawai kamar an ɗauki wutan nepa. to a lokacin da ya faru da ni haka sai na duba na ga akwai sa'ayi na wanda su ma suna jujjuya sana'o'i sai ni ma na to kai makanta fa ba kasawa ba ne sai na fara sungulla lokacin na fara sayar da fetur petroleum da kuma eh, gas da injin oil a lokacin hmm. don a lokacin farko ba zan manta ba na ɗauki jarakuna zan je gidan mai sai na sami ah, masu ba da mai na so mai suka ce malami zaka da mai a ah, nima kamar yadda ake sayarwa nima zan yi kokari da na rufa ma na asiri hmm. aka fara bani yalo biyu zuwa uku a lokacin lokacin ana sai da mai 65 65 lokacin hmm. na fara sayarwa ni kuma sai da shi naira ɗari. a haka haka haka haka har aka zo allah ya taimake ni sai iyaye na suka kai ni makarantar makafi a jada special education jada hmm, a nan jihar adamawa. Hmm. na fara koyan karatun ta makafi allah ya taimake na gama na tafi secondary school a the same thing a jihar in allah ya taimake da na gama na tafi makarantar da ake kira eh, aminu sale college of education azare bauchi na sami dalibai eh, wanda ba masu gani ba makafi ba ne mm. masu ido ne duka kusan duk a department in ma mu biyu ne ko wanda ba mu gani kuma karatu a cikin kwarai da gaske kuma sama da mutane 400 zuwa 500 farko muka zo muka fara karatu da su muka fafata mm. allah ya taimake mu na taimake na gama eh, nce mm. a 2021 akwai wani wanda ake kira honorable member ahmadu eh, wannan eh, mm. hamidu saju Lekki. ba manta ba ya zo nan ya bani abin da ake kira appointment wanda malami ne na gefen malantaka na primary school daga nan aka yi posting nawa zuwa capital school makaranta ne na masu ido mm. allah ya taimake da na zo wajen sai ina karantar da a wajen daga najeriya sai makwabciya jamhuriyar niger inda wani matashi mai larurar kafa ke aikin walda da kanikanci Eh, suna na salisu sabiu president na shi a ta uku kalkashin eh, mu ta guragu da ke jagoranci salisu a takaice mai tarihin rayuwarka na farko dai na yi karatu eh, na muhammadiya boko ba bangaren boko dai ban yi ba akwai matsala ta karamcin irshin abun hawa lokacin an sakan dai na equal tsakanin da gidanmu da equal din akwai nisa shi kuma lokacin so yana ganin wannan a din tunda da bai da wani abun hawa wanda zai kai ni ya maido ni daman haka aka a ka mhm. to ya eh, ni ina ga sai na shekara goma sha biyu ma da lahiyar kada kawo eh, masassara ce na yi dare guda kawai ma wannan matsatsara a kai ta zuwa likita ana dawowa kai ta zuwa shi dai ne sanadiya dai aka kai nan babban likita ta mara da aka yi irin wannan masaji din wanda ake ma eh, hmm. gura lokacin ana tada ne in yi tsaye ko ga gini ko a wunga ina yin tsaye amma da yake ba kwashashen wayo gusawa sai tana wahala da ya zama sanadiya dai kasan lamarin na ubangiji yanda Allah ya tsara eh, haka ne To bari mu je Ghana domin jin fatan na kasassun kasar a yayin da sabon zababben shugaban ƙasa John Dramani Muhamma ya karɓi ragama a jiya talata bakwai ga watan Janairu. Ilimi da kiwon lafiya da suhuri da aikin yi na daga cikin jerin abubuwan da suke fatan ganin sabuwar gwamnatin ta mai da hankali kansu. kamar yadda aka yi alkawali a yayin yakin neman zaɓe. ya ce wai ya ba free education for persons with disabilities those who are in tertiary school tsari na wurin samun aiki aiki na gwamnati. Kamar yadda dai lauya Abdulrahman ce suna buƙatar zaɓaɓɓen shugaban ƙasa da ya cika alkawarinsa na baiwa masu fama da larurar na ƙasa ilimin gaba da sakandare kyauta. ya ce a basu aikin yi haka kuma a yi doka da za ta sa a tsara motocin haya yadda zai dace da su haka kuma ya ce suna samun matsala a tasi na uba idan direbobin suka ga masu larurar na ƙasa ne sai su ki ɗaukar su to a sa doka da zai sa a hukunta wanda ya ki ɗaukar su masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan allah ya so yanzu a madadin bakin shirin daga Najeriya, niger da Ghana da wakilan muryar Amurka sai producer Julie Lazarus Gresham. Ni Sulemu Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya. madalla a gaida Sule Mummuni Barma yanzu kuma lokaci ya yi da za mu buɗe layin wayar mu mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku a kan hare-haren da 'yan bindiga da mayakan Boko Haram suka kai kwanan nan a wasu yankunan arewacin Najeriya. Mun samu kira na farko daga Kaduna. Salamu alaikum da wa muke magana daga Kaduna. malami ko malama daga kaduna ko muna tare wa alaikum assalamu da wa muke magana Muna magana da Bala mai da a Nijar ke tare nigeria. To muna jan kamalan Bala. A gaskiya hararen Boko Haram ke da yanzu da kuma yanzu ya ba da da mamaki ba. A gaskiya duk yau da kuma su ce an sa su sa da makamai. ba ba su da aikin yi ba ba su da aikin yi ma kwana biyu ba haka da kinan su kwana biyu kwana biyu sai gwamnati ta gaza su waye ba su da aikin yi to su yan boko haram da suka ci ba je makamai sun mika wuya an kawo su an kawo su wurin abin da tattalin yan gudun hijira an tara su wurin nan da karshe ba su aikin yi ba kada dole su canza ra'ayi su kuma daji kuma wurin mutane su a gaskiya to ya kamata duk wanda ya aka ya mika wuya mm. a ɗauki sunan shi a ɗauki inda ya hito na nemo su abin yi ta da suka samu abin yi kalma su kuma cikin abin yi. to mun gode bala mai wankin hula yanzu kuma za mu je sokoto. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Sokoto. Sokoto daga daga Jirkau Ahmed Ladan Jirkau ne jami'in hulɗa da jama'a na kungiyar murya talaka. To muna jan ka Ahmed Ladan. eh gaskiya hare-haren da ke faruwa a arewa maso yamma da kuma arewa maso musamman mu a jihar ta sokoto sai mu dauki cewa ko da akwai sakacin gwamnati to su kuma wa'annan mutane yana da kyawu a ce su ji tsoron Allah musamman idan muka dibe da gwamnatin jihar Zamfara ke fafutuka da ceton al'ummarsa na cewa ba zai nemi wani sulhu da dukkan wani dan ta'adda ba wannan yayi daidai kuma mu abin da muke kira ga dukkan a wa'annan mutanen musamman shi bello turji da ke tsayin alihi na gani yana musguna ma musamman mutanen da zaketo daga isa yankin shi ba farawa to gaskiya wannan abin can bai dace ba kuma ya kamata ya ji tsoron allah ya daina irin wa'annan abubuwan to mun gode ahmed ladan yanzu kuma za mu je jihar bauchi ibrahim to muna jan kamala ibrahim mai magana ibrahim barfi shi na rubukan hukumar gama jihar bauchi najeriya muna jan kamala ibrahim me ra'ayinka a kan maudu'in mu na yau sai eh, wani maudu'i ne mai kyau kwarai da muka dauko wani yana saka mu da alkhairi amin to me zaka ce game da hare-haren da ake samu kwanan nan eh kwarai hare-hare Malam Ibrahim ko kana tare da mu? To ina ga layin Malam Ibrahim daga Bauchi ya goce yanzu kuma za mu je Kaduna. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Kaduna. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi suna na Sirajin Iftikar daga Antau karamar hukumar Kubo a jihar Kaduna. To muna jinka. ka. Ewa kan wani maudu'in yake magana. game da hare-haren da 'yan bindiga da mayakan boko haram suka kai kwanan na a wasu yankunan arewacin najeriya kwanaki hudu da suka wuce an kai hari a borno a wani sansanin 'yan gudun hijira sannan yankin zamfara da sokoto kuma mazauna yankin kullum cikin yanayin fargaba suke saboda hare-haren da ake kaiwa me zaka ce kuma hukumomi na cewa suna kokari an kusan cin galaba kuma an ci galaba akan maharan nan gaskiya ne ni dai kan gaskiya kiran da zan yi anan ne a nemi sahalewar kasar amurka a game da wannan jirage guda goma sha biyu da aka so nan ta ba da dama a yi amfani da su inda yake da arga an biya kuɗi a karkashe yan bindigin nan karkacewa allah kuma ya ɗora sojin najeriya a kan azalmai hmm. to mun gode yanzu kuma za mu je taraba assalamu alaikum wa alaikum assalamu da wa muke magana Ah, kuna magana da aminu mai shayi na garin garbace da kamar hukuma ta bali to muna jan kamalan aminu mai shayi masha Allah kuma na ji maudu'in da ake magana a kai dangane da hare-haren da aka kai a Borno da kuma abubuwan da ke faruwa a arewa maso yamma hmm. to ba za mu daina zai addu'a da fatan Allah ya kawo mana saukin wannan lamari ba amma fa gwamnati ya kamata ta tashi tsaye ganin cewa an samu shekaru mai yawa ana kai waɗannan hare-hare kuma ana cewa ana kawo ƙarshen su amma ko kuma muka kawo ƙarshen nasu ba ta fatan hukuma za ta yi tsaye a gyara tsaro domin a nemi wa'annan 'yan ta'adda da waɗanda suke ɗaure musu gindi daga waje su ba nan gida Najeriya domin a hukunta su Allah kuma kama na ƙarshen lamarin ta'addanci a faɗin Najeriya baki ɗaya da ma Amurka da duniya baki ɗaya na gode. To mu ma mun gode Malam Aminu mai shayi daga Taraba yanzu kuma za mu je Kwantagora a jihar Neja. Hajiya yan Dauda kina magana ga injiniya mai gero makeri kwanta gore jihar Niger. To injiniya muna jan ka. Sabu abubuwan yana tsauri muna Hajiya yan Dauda saboda sai ka ji ana cin galaba ya waɗanda 'yan ta'adda kuma sai ka ji sun bullo da gari sun wace gari sun kai hari. To ta haka bai dace ba hukuma tana kiyata cin galaba a kansu. sai ka ji sun a wani jihohi da dama ba kowane gari to ya dace gaskiya jami'an tsaro irin kokarin da suka yi su ƙara mai da himma a samu sa'a muku cewa daga 'yan ta'adda saboda waɗanda abubuwa yawa tsakanin alayyar maryam dauda. Hmm. To mun gode injiniya mai gera makeri yanzu kuma za mu je jihar Adamawa. Salamu alaikum da wa muke magana. To muna jan ka buba malam buba. Malam ina ji. To muna jan ka me ra'ayinka game da maudu'inmu na yau? haka dai maganan ta'addanci ko yan ta'adda da suke addaban najeriya ko arewacin najeriya haka gaskiya wannan abu ya kamata a dauki da sauran mataki a kare wa najeriya a kare wa mutanen arewa don yanzu ma waɗansu ƙauyuka jihar zamfara na an yanke musu wai wai su biya haraji wai miliyan kaza miliyan kaza gwamnati na ji amma a ɗauki mataki a kansu abun ya gagara don allah zuwa mai muna neman taimakon gwamnati Allah Allah gaba ɗaya taimaka a dakile wannan abu. To mun gode Malam Buba daga Adamawa yanzu kuma za mu je Kebbi. Salamu alaikum jiya kina magana da dan asabar mai fata daga nan ya wuri jihar Kebbi. To dan asabar mai fata mana jan ka. Da eh, to wannan hare-hare da suka dawo yanzu ya nuna cewa tsugune dai bata kare ba. Sannan wannan hare-hare da ake ma al'umma arewa tun zamanin shugaba yar ado ake yin shi har yanzu ba tare ba to ina manyanmu na arewa ina tsofaffin shugabannin kasa ina masu fada a na arewa yau arewa ta kama da wuta shekara da shekaru ana kashe talakawan arewa kowa ya gumda bakinsa wallahi duk abin da ya ci tallaka ba ce baku ba idan ana fitowa a yaƙi wannan abin tsakani da ala a fito idan ba a fito ba wannan duk abin da ya talaka zai ciko to mun gode dan asaba mai fata daga kebbi yanzu kuma za mu je katsina assalamu alaikum wa alaikum assalam da wa muke magana daga katsina sunana alamun kabir bayan da autar matasa dan kungiyar muryar matasan afirka daga birnin katsina to muna jan kamalan al'amen so Anta Maryam na ji gaskiya maudu'in da kuka ɗauko. Mm. Kuma dama abin da muke fama da shi ke kenan rashin tsaro. Eh, nan kun kawo rahoto murya Amurka a lokacin da ya gabata kwanaki kaɗan har wannan an kashe mamat shugaban Fulani. Mm. To gaskiya ba mu ji daɗin wannan abin ba duk da irin matakan da gwamnatin Malam Dukwara take ɗauka eh, na nufar da wannan rashin tsaro amma abin gaskiya ya ci tara. dole sai an samar wa matasa aikin yi kuma sannan mu hito mu ma matasa mu kada yankuna mu da kanmu Allah mu matasa an ta murar na gobe To mu ma mun gode Malam Al'amin daga Katsina masu sauraro a nan za mu kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinku sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku mun gode. To madalla yanzu kuma mun zo ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To a takaice wani harin makami linzami da rasha ta aike kan birnin zaporozhye da ke kudancin kasar Ukraine ya kashe akalla mutane goma sha uku a yau Laraba tare da jikkata wasu da dama kamar da hukumomin Ukraine suka sanar. Harin ya zo ne mintuna kaɗan bayan da gwamnan yankin Ivan Pedrov ya gargaɗin cewa makamai masu linzami masu sauri da bamamai da ake tayar da su daga nesa sun nufi yankin zaporozhye. Yau Laraba, shugabannin Taliban Afghanistan sun musanta farcin da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya yi na cewa sun karɓi biliyoyin daloli na taimakon kuɗi daga Amurka tun bayan da suka dawo kan mulkin ƙasar. Hamdullah Firat, mataimakin mai magana da yawun Taliban ya mayar da martani ga ikirarin na Trump da cewa gwamnatin Kabul ba ta tsammani ko neman wani taimako daga Amurka. take wato tare da taken tsaron turai kasar poland ta karbi shugabancin kungiyar tarayyar turai a shekarar 2025 a wani muhimmin lokaci kungiyar eu mai mambobi 27 na fuskantar matsalar tattalin arziki mai rauni da tasirin yakin rasha a ukraine da kuma samun cikas ga fada da kungiyar. wannan ƙari ne kan yanayin siyasa da ake ciki komawa donald trump zuwa fadar white house a wannan watan tare da shirinsa na saka amurka a farko wanda ya haifar da damuwa game da yiwuwar aza sabon harajin amurkan kayayyakin da turai ke fitarwa to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin a madadin sarfila hashim gumel da ya taya na gabatar da shirin da julie leathers gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.